ba kamar yadda jam'iyyar APC ta yi nasarar gudanar da zaben wanda zai mata takarar kakakin majalisar wakilai Femi Bajabiya Mila ba wata tawagar 'yan majalisar dattawa sittin da biyar sun ce a kyale kasuwa ta yi halinta a zaben shugaban majalisar dattawa ma'ana a bar su shiga zauren majalisar ranar talata in Allah ya kai mu su zaɓi shugaban nasu sanata Ahmed Sani Yarima daga arewa maso yamma na kan gaba a dattawan akwai wa'ansu shugabannin jam'iyya waɗanda suke ganin ya kamata abin da aka saba a cikin tsohon jam'iyyar da Allah subhanahu ya samu kayar PDP suna son a dawo da irin wannan tsari na tilas shugabanni a majalisa mu kuma mun san cewa Allah subhanahu ta'ala zai tambaye mu don haka mun haɗa kanmu mun ga wanda ya dace a zaɓa an kira mu taro mun haɗu da mutanen mu su biyar da mutane biyar waɗanda suke son wani ya tsaya takara mun ce a shirye muke domin jami'u ta samu haɗin kai a zo a yi zaɓe irin wanda tsarin mulkin Najeriya da kuma dokar zaɓe ta yadda da shi irin wanda ake ko ina a jefa ƙuri'a amma saboda suna da wasu yaran su wanda suke son su tursa sa su ci tilasta su su yi abin da su ba su amince da shi ba sai suka ce a'a za a yi zaɓe wanda duk abin da za ka rubuta sai sun gani mu kuma ce a'a ba haka dokar zaɓe ta da ba an kai ƙarshe zaɓe ba zai yiwu ba dokar zaɓe ta majalisa ta ba da dama kowa je dan takararsa a gaban majalisa a yi zaɓe saboda mu mun tsaya a haka za insha Allah sanata dan juma goje daga arewa maso gabas na mara baya ga matsayar a bi tsarin mulki kuma shi kansa mai girma shugaban kasa abin da ke so kenan shi yasa ya ce bai tilasta kowa ba bai ce ga wanda za mu zaɓa kuma ga wanda ba mu zaɓa ba wanda muka zaɓa shi a shirye ke aiki da shi haka aka yi kuma mu ma kanmu da muke wannan sojojin nan yawanci ba kawai na da mu aka yi ba zaɓe muka tsaya je mu aka jefa kuri'a muka fito muka zama yan takara sannan muka tsaya da wasu a wasu jami'o'i aka jefa ƙuri'a aka zaɓe mu saboda haka wannan demokradiyya muke ƙoƙarin ginawa ƙasar mu yanzu dai za a yi zaɓen shugaban dattawan ne tsakanin sanata Bukola Saraki da sanata Ahmed Lawan tsakanin yan majalisar dattawan Ɗari da Takwas, dan rasuwar cikon na Ɗari da Tara wato marigayi sanata Ahmed Zanna Nasiru Adamu kamarar Amurka daga Abuja Najeriya